daga gaza taron sufaye an san daga ga dama ana yi ko kun tafi tunisia kun tafi morocco kun tafi kasashen laraba senegal taron sufaye ba wanda zai ce muku kun yi laifi saboda dama anan kuke yi amma ka je amurka taron sufaye amurka kuma ga sojanta ta a afghanistan suna ragargaza musulmi kai wani irin musulunci kake amurka ta baka shigan mata kasa ga amurka na a iraki inda kake cewa an haifa abdulkadir jilani ana rajar da gurin da makamai kace kuma kai dan kadiriya ne ka tashi ka tafi gurin ana rajar da shan musulmi na can na falastin da daurin jirgin amurka ta hatta fadan da bush yake zuwa Habis a cocinsa yace allah ya tsine ma bush duk ka jawa duniya rashin zaman lafiya Marshall Moore ya rubuta littafin Specific White Men a cikin yake ta bai taba ganin karu ba irin irin fararen mutane turawa da har suka yadda dan ta'adda tun yana yaro yake kashe mutane tun yana gwamna a jihar Texas Yake kawo goyi ne masu son shanu marasa mutunci amma yana mamaki da Amurka suka zaɓa wannan duk ya ja musu bakin jini a duniya yana kashe mutane ba gaira ba dalili sun yi ƙarya sun ce abin da ya sa suka wa Saddam da yaki ya mallaki nukiliya yau sun kasa duna duniya duk mai sauraron wani program da ake al-ittijahul mu'akis wannan satin an yi da wani wakilin Amurka da kuma wani wakilin Iraq. sai da ya ka abubuwa don sittin da wani abu wanda Amurka sai a Iraq a dan daidai wannan lokacin ka koma cikin aljazira da ne ka shiga wajen al-ittijahul mu'alki za su baka dama kai da wajen program din ma kana bukata ka gani ran talata na aka yi daga 8 zuwa 9 duk talata suna a istijahul mu'ajjal wannan akan iraki aka gida gaba ɗaya da iyalai da ƴaƴa da mata da jikoki da jarirai amurka su jefa musu ba duk suka kone gaba ɗaya ga gawakin su an jera wala cikin wannan wa ga ka taro akan me taron ne zaka je ka in kana da kishi ma kana da addini ma ka sa abin da kake amma amurka ita kowace ƙasa akwai irin rigar da take sawa lokacin da iran suka yi revolution a 79 sai suka shiga cikin wani ana kiran su mujahidi khalq amurka suka ce su suke goya baya lokacin da saddam ya matsawa yan shi'a a Iraq, su kuma sai suka zo da a matsayin yan shi'a su ma sun ce ba mu da masoyin dindindin ba mu da matsayin dindindin ba kwanan nan yan shi'a suka goya musu baya a iraki ba aka ragargaza musulmi a fannuja yanzu da wa ake yakin a madinatu sadar yanzu haka ana na ana kashe yan shi'a sun ba da goyon baya ba na bayani ba lokacin na ce yadda suka ba da goyon baya aka kashe musulmi su ma za su bata da amurka su kashe su yanzu ga shi yanzu ana ta fafatawa da yan shi'an da kuma amurka a birnin eh, eh, madinatu sadar suna kashe su to su ma yanzu ana neman goyon bayan su ne wai mu za a yi siyasa a wayo a ce wai za a kawo taron sufai za a kawo tallan amurka najeriya ne ta hanyar nan za a shigo da makamai duk mun ga takardun da aka rubuta wa jami'an tsaro cewa amurkawa za su shigo da kaya ka abincike su duk mun ga takardar aka kawo mana kwafi duk abin da za a yi a najeriya ba su ne cewa an gayyato mutane daga amurka za su zo amma ana so a ba su haɗin kai haɗin kai na ne kansu za su jawa wallahi duk wanda ya jawo bala'in bush najeriya kansa ya jawa a gani mu da ba wanda zai saka mana addini a shirye muke duk abin da ya dace a yi a lokacin da ya dace za mu yi yadda ya dace ne ya ka littafi wanda wallafa akan wayar GSM a musulunci amma da yake ban karanta ba sai saban yi bayani ba sai na karanta sati mai zuwa yace dai a Malam Abdullahi Getso da Dr. Bashir Ali sun duba masa waɗannan malamai ne na sunna da za a iya yarda da duba wasu amma ba dole bane ni kuma tunda ban duba ba in ce da abin da ke ciki daidai ne dan tayewa wani ne muwafaka da shi a wani gurin ko ban yi muwafaka da shi ba su malaman su muwafaka da shi a fahimtar su kuma an samu irin wannan kuskure lokacin da wani ya rubuta littafin tsarki yawan malam Ja'far bai tsaya dudu duba ba yace a ya kamata kuma ka zaka aka tarar da matsalolin da shi bai yarda da su ba aka za ka ce shi ma yayi littafin to ke yasa dole duk wanda ya bamu littafi yace yayi sunna to sai mun duba tukunna mun ga abin da ke ciki tukunna kafin mu ce a tsaya amma duk wanda yake so zai yarda akan wannan zai iya tsaya akan wannan amma ni dai kam ban gani ba tukunna yanzu zan duba insha Allah zuwa sati ne zuwa ah, zan ga faɗi ra'ayina kai. amma duk waɗannan malamai ne na suna waɗanda za a iya yarda da shaidar su amma ko akwai da yake kallon abubuwa da kuma irin ta kasa fahimtar akai wata mukala din da wani da kasale bin bakar al ya gabatar mai suna al-irhab wal mawasiq ad-dawliyyah al-ma'aniyyah bi makafahat al-irhab wato magana kan ta'addanci da kuma rubuce-rubuce da tsare-tsare na duniya wanda ya shafi maganar yaƙi da ta'addanci kusan wannan da yake shi malami ne a wata makaranta ta koyar da larabci a a ƙasar faransa kusan shi ma ta'arifin da yawa ta'addanci sai ya zama ya yi daidai da irin ta'arifin da ƙasashen turai suke so shine a shigar da ƙungiyoyin addinin musulunci da masu gwagwarmaya kare kansu da rayukansu da kasashensu da masu kokarin kwato haƙƙinsu da aka kwace da an saka su cikin yan ta'adda da haka wannan shi ma ta'arifin nasa yi ba akwai wani doktor Hassan bin Fahad wanda shi ma ya yi mukala mai suna al-irhab wa iskaliyatul mafhum wal intima wal muwajaha shi ma wannan malami ya yi magana a kan cewa abin da ya sa ƙasashen duniya suka ƙi yadda a zauna a yi wa ta'addanci fassara ƙwaya ɗaya wanda duniya ga baki ɗaya za ta zauna a kansa duk wanda ya aikata kaza da kaza da kaza da kaza a duniyanta wannan shi ake kira ɗan ta'adda yace ba za ka yin wannan ba domin akwai ayyuka da kasashe guda biyu wanda suka fi kowa ta'addanci a duniya shine Amurka da Isra'ila yace tarihin kafuwar Amurka da tarihin kafuwar Isra'ila ya nuna kasashe ne da asalin kafuwar kuma ma an kafa su ne akan ta'addanci domin da abin da tarihi ya nuna cewa kasar Amurka da can can can da kasa ce ta Indiyan daji wannan turawa da suka taso daga yankin turai da australia da wasu gurare suka zo bincike da kiwo da abin da ya kama da haka su suka mamaye kasar a ƙarshe aka fatattaki mutanen da suke wannan yanki aka kafa wannan jama'a suka kafa kansu suka mayar da ƙasar ta zama mallakinsu wannan ya sa ko da da kana kallon hoton cingan da ake sawa za ka ga faɗa tsakanin cowboys da kuma indian daji ana nuna waɗannan suna amfani da bindiga da hulansu na kiwo da wandansu na jin wanda asalinsa dama saboda maganin kaya ne na farauta ne sai kake sawa kake gayu da shi a gari na farauta ne saboda kaya da karangiya ake sai za ka ga ana nuna ko a cikin finafinai suna shirya yakin da aka dinga yi tsakanin cowboys da kuma indian daji wannan suna amfani da gatari da kibiya waɗannan suna amfani da dumbugogi wanda aka fara fitowa da su yace wannan shi ne dalili da ya sa Amurka ba za a iya wato ainihin dole ta ɗaure wa duk wani ta'addanci a duniya gindi wanda za mu bada misali wanda ya kawo kusan guda talatin da takwas a kan cewa ita ce ta zama yar ta'adda ta farko a duniya da in za a yi ta'arifin ta'addanci Amurka ba ta shiga ba to babu wannan ta'adda a faɗin duniya sanai ce ƙasa ta biyu ƙasar Isra'ila bayan yaƙi karin bayan yake kare yaƙin duniya na biyu alif da ɗari tara da arba'in da shida Isra'ila wanda da adadin su bai wuce dubu talatin zuwa da biyar ko dubu hamsin ba a wannan yanki amma ƙasashen duniya wanda akwai Faransa akwai Ingila akwai Amurka suka yi ta kutun kutun wanda shi ma akwai maganganu masu faɗi akan yadda aka yi har aka kafa ƙasar Isra'ila amma dai laraba kawai sun ji an fara shenan za a ƙaddamar da ƙasa cewa an kafa Isra'ila wanda ya jawo yaƙi tsakanin larabawa da ƙasar Isra'ila sun ba ta ƙarfi ba alif da ɗari tara da arba'in da takwas zuwa da arba'in da tara wanda ƙasashen duniya suka fito suka taimakawa Isra'ila har ta iya murƙushe wannan yunƙuri na larabawa wanda yunkurin na hasko bakwai as larabawa suna faɗa da isra'ila amma ita take nasara a kansu sai su ɗaya suka taɓa yin nasara a ta kuma bayan an kafa isra'ila ƙasa ta farko a duniya da ta taɓa ta fara yarda da ita a matsayin ƙasa ita ce ƙasa amurka to haka shi wannan katin mai wannan rubutu yake ganin dole ne isra'ila da amurka su zamo ƙasashe da suka fi kowa ta'addanci a duniya domin asalin kafuwarsu da tarihin kafuwarsu sun kafu ne da ta'addanci za mu kawo misali na irin ayyukan da suka yi sannan a cikin wannan littafin nasa ya ce ya yi ƙoƙarin fassara ayan nan ta cikin suratul anfal da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwwa Allah wa aduwwakum wa akharin min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum yace wannan aya tana nuna mana bayani akan cewa wajibi ne ga musulmi su yi abu biyu domin zai musu amfanin abu uku abu na ɗaya Allah ta'ala ce wa a'iddu lahum mastafa'atun min quwwati ku tanada musu mastafa'atun kun ga anan Allah ta'ala zai faɗi da kaza da kike mastafa'atun duk abin da za ku da za iya ku tanadi duk abin da za ku iya duk abin da za musulmi za su iya tanadi na ƙarfi su tanada wa min ribatul khayr da kuma ingarmun dawakai su tanadi ingarmun dawakai waɗanda za ku kiwata su ku wato ainihin wato fito da su kuna fitowa a kansu kuna kai komo a kansu an tanaje su an shirya su domin yaƙi sai Allah ya faɗa amfanin yin hakan sai ta turhibuna bihi aduwallah in kuka yi haka za su firgita wanda dama kike kalmar da ake a larabci ake cewa al-irhab min arhaba yurhibu irhab tsoratar da wani firgita wani tashin hankalin wani wanda duk tafsirin ga koma kalman ko an fassara shi da ma'anan tero din tsoratarwa to don ta tsoratar ko ka firgitar ko ka razanar za su kusan kalmar da take mutabaka da kalmar tero a turanci ta ce kalmar irhab to sai suka ce ce to nan in dai haka ne to ya nuna akwai al-irhabul mahmud akwai wani tsoratarwa wata shari'a ta yadda da ita shine kai tanadin ƙarfi. sai ce domin duniya ta yadda cewa mara ƙarfi ake zalunta ko ba dole ne mai ƙarfi sai yayi faɗa ba yace kasashen duniya da suka mallaki muggan makamai wanda a rubuta a majalisar ɗinkin duniya akwai kasashe goma sha uku a cikin su ɗaya ce kawai musulma Pakistan ragowar duk kasashen kafirai suna da muggan makamai kuma sun tanadi wannan muggan makamai ne dan abu biyu dan su tsorata wani dan kuma in an kawo musu hari su kare kansu domin duk mai ƙarfi ana jin tsoron sa ba kasafai aka yi faɗa da mai karfi ba ko in za ka faɗa da mutum kaga ya fi ka cika ya fi ka isa ya abin nan kamar malamin nan misali kaga in kai dan karami ne wato ba za ka iya da ganinsa za ka tsorata cewa wannan da ganinsa ba zai iya faɗa da shi ba saboda shigarsa da kwanjinsa da ƙirar halittarsa ya sa ba zan iya kare shi ba a kokawa kenan ba dole ne mai ƙarfi sai ya yi faɗa ba amma mutum yana tanadin ƙarfi ne don ya kare kansa da shi wata ran don kuma ya zalunci da shi wata ran shine tana da ƙarfi a duniya to sai Allah yake musulmi su da karfi sai ta turhibuna bihi Allah za ku tsorata maƙiyan Allah da wannan ƙarfin shine ka'ida ta farko duk wani maƙiyin Allah a duniya in ya ga musulmi suna da karfi to ba za a zo a afka musu da yaƙi ba ba za a zo a wato rugurguza kasashen su ba ba za a zo a jefa musu abubuwan da ake jefa wa kasashen musulmi ba yanzu yanzu ka daga kai a faɗin duniya nan gabaki ɗaya zaka ga inda aka fi ko ina tashin hankali gurare tara ne inda aka fi ko ina tashin hankali a duniya gurare tara ne kuma don na musulmi ne na ɗaya ka ɗauki afghanistan tun alif da ɗari tara da saba'in da tara da ƙasar rasha ta mamaye afghanistan rashin rashin zaman lafiya ya fara a ƙasar nan sai da aka shekara goma ana yaƙi har zuwa alif da ɗari tara da tamanin da tara bayan fitarsu yakin ba sasa ya barke tsakanin ƙungiyoyin mujahidai sai da aka shekara bakwai a haka ana wannan yaƙi daga nan taliban suka zo lokacin da taliban suka zo ana rikici su ma suka suka kafa jam'iyyar umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummuna aka fara su kuma waɗancan ƙungiyar mujahidan kaso saba'in daga cikinsu suka haɗu da yan nozan suka zama yan nozan alayi suka zo suka yaƙi da taliban Allah ya ba taliban nasara tunda su gyara suke so fiye da waɗancan suka kama kaso saba'in da biyar na ƙasar kuma suka aiwatar da shari'ar musulunci da cewa sun fara shari'ar musulunci duk duniya aka yi ta a kansu sun danna yancin mace suna sai da suna noman wuri da hodar iblis suna kaza suna kaza aka bata su sun kori mata daga makarantu sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza suka yi shekara shida aka zo aka rubuce kasar aka za su har yă zuwa yau dinnan da muke ciki yaƙi yaƙi a ƙasa hakan ta ɗauki ƙasa ta biyu inda aka inda ake rikici a duniya ƙasar Filistin yau shekara hamsin da tara kenan da Isra'ila ta mamaye wannan ƙasa da wuya rana ta fito ta faɗi ba a yi faɗa ba ko mali ko an kashe mutum adadin mutanen da aka kashe a shekarar da ta wuce an ce an kashe mutum miliyan biyu da dubu ɗari takwas da hamsin wanda ake da ko a rubuta wanda Isra'ila sai sababin halakar sakamakon wannan yaƙi tun daga wannan shekaru hamsin da takwas zuwa yau. Kaga ƙasar musulmi. Ƙasa ta yankin Jamus da kishiyar akwai bayani mai faɗi a nan gurin amma ba lokacin da za a yi shi da yadda aka rarraba kasashen musulmi kasashen da suke a harhaɗa aka rarraba su aka mai da su ƙananan dauloli da can da bangladesh da pakistan da india da duk waɗannan ƙasa ɗaya ce amma bayan an raba su an samu pakistan da india aka zo aka samu bangladesh aka fitar da wannan yankin da ke tsakaninsu yanki ne mai kyakkyawan yanayi sai aka hada rikici tsakanin Pakistan da India kowa yana jin wannan yankin nasa ne ko musulmi ne suke zaune a yankin tun daga wannan lokaci zuwa yau dan ba ma damuwa da abin da ke faruwa a gurin ne amma rikici ake kullum ana kashe musulmi guri na hudu Iraq iraki tun alif da ɗari tara da saba'in da tara ake da a iraki sai da aka shekara goma ana yaki tsakanin iran da iraq aka zo aka yi yakin tekun fasha aka zo aka sa musu takunkumi wanda sakamakon wannan takunkumi da kansu abin nan majalisar ɗinkin duniya suka ce yara dubu ɗari shida da hamsin da yan kai sun mutu a iraki a tsawon shekara goma sha ɗaya da aka sa musu takunkumin kai da tattalin arziki aka zo aka ce Saddam ya mallaki makamin nukiliya kuma yana so ya amfani da shi akan kasashe guda uku yana son ya amfani da shi akan wato ainihin a Amurka da Isra'ila da kuma ɗaya daga cikin makotansa wajen fasara makotan nasu da suka ce Iran yana so ya amfani da shi akan Iran ko kuma yana so ya sake afkawa ƙasar Kuwait akan wannan Amurka suka ɗebo sojoji suka zo suke targargaza ƙasa har yanzu nan da muke magana yanzu ma ba mamaki in ka koma ka buɗe labari ka je ka tarar cewa ana ana kashe mutane Allah ne kasa ya san adadin mutanen da aka kashe a Iraki ko har yanzu na ko ba a gama ba kun ga shi ma kasa ce tawa ta musulmi hakan ka ɗauki Sudan tun alu da ɗari tara da tamanin ake rikici a Sudan sakamakon ɗaurin jinji da Amurka sai wasu da ta wanda suke yankin kudancin Sudan yankin kudancin Sudan din nan kaso sittin da biyar na wanda suke zaune a kan wannan yanki duk maguzawa ne kaso ashirin da biyar musulmi ne kaso goma sha biyar kiristoci kenan adadin musulmin da ke yankin ya fi adadin kiristocin da suke yankin amma amurka ta ɗaure waɗannan 'yan tsiraru kaso goma sha biyar cikin ɗari na kiristoci wanda maguza ma da rikicin ne maguza ya kamata a ɗorewa jirgi. Ake ake targargaza yaƙi a wannan yanki har yanzu gashi ana mafarkin raba sudan zuwa kaso uku ana son a yanke arewacin sudan da kudancin sudan da kuma yankin darfur wannan duka makircin amurka sai da aka shekara ashirin da ɗaya ana yaƙi a sudan su da kansu suka rubuta cewa suna jin sama da mutum miliyan ɗaya da rabi sun mutu a ƙarshe dole aka sako da sudan ta yadda da cewa za a soke sunan daular musulunci daga sudan kuma za a ba kirista arne mataimakin shugaban kasa kuma kasar ta yadda ta yi haka aka ba jangaran mataimakin shugaban kasa aka yanke cewa daina ta jamhuriyar musulunci jamhuriyar tarayya bayan duwancin shekarun da aka kwashe ashirin da ɗaya na yi yanzu hakan nan suna nan suna kokarin soke sojojinsu a wannan yanki na Darfur wanda kuma kowa ya suna duk sanda Amurka take tafiya tana tafiya da abu biyu ne tana tafiya da addinin ta tana tafiya da al'adarta duk inda sojan Amurka suka sauka sai sun yada addinin su sun yada al'adar su ma'ana sai sun gurbata tarbiyyar mutanen gurin sai kuma kaga kiristanci ya yi tasiri shine muka je kasa ta gaba Somalia Somalia a tarihi abin da ya nuna kasar dukkan su ɗari bisa ɗari musulmi ne amma sai da amurka ta shigar da kiristanci wannan yankin yanzu ana samun coci ana cewa adadin kiristoci ya kusa kaiwa dubu ɗari biyu da wani abu kuma duk da amfani da yaƙi ne in ana yaƙi a ce ƙungiyoyin taimakon eh, waɗanda suka almankubi waɗanda suka faɗa cikin halin yaƙi za su zo da ƙungiyoyin kula da yara da kula da mata da kula da kaza suna zuwa suna ba da taimako kuma suna cuka addinin kiristanci kun ga wannan yanki shi ma na musulmi ne Somalia bayan duk rikicin da aka yi da kashe mutane da yunwa da fatara da annoba da kwalara duk bala'in da aka shiga a Somalia amma bayan dan kwanan nan sun fara farfadowa an fara maganan maganan shari'a musulunci sai ga Amurka ta dawo za ta sake jefa wannan yanki a cikin yaki saboda musulmi ne haka nan kuma Chechnya duk kun abin da yake faruwa a Chechnya jin hali da aka yi na gurguzu alif da ɗari tara da sha bakwai wanda sai da aka halakar da mutane sama da miliyan uku a wajen wannan juyin juya hali aka zo wannan daula ta rushe alif da ɗari tara da tamanin da tara ta yi shekara saba'in da ɗaya ta Allah ya rusa daular gurguzu sauran kasashe da da ba a jin labarin su kamar yadda wani mutum ya yi rubutu a wannan yanki yake cewa adadin musulmi a wannan yanki ya kai miliyan talatin da bakwai kuma an san musulmi karuwa suke domin akwai mai mace ɗaya akwai mai mace biyu akwai mace uku akwai mace hudu a cikin musulmi to ya kamata bayan shekara talatin a ce adadin musulmi a wannan yanki daga miliyan arba'in da biyar ya dawo nawa bayan shekara arba'in musulmi suna ta aure suna ta haihuwa suna ta kasuwanci suna karuwa nawa kake jin za ku kai to bayan fitar rashi daga yankin sai aka ce adadin musulmi a yankin sun dawo miliyan ashirin da biyar sai za ake gano ramuka wanda wani ramin za ka samu gawar mutum ɗari biyu wani ɗari uku wani dubu ɗaya wanda aka dinga sai a kama ƙauye gabaki ɗaya a kashe mutanen ƙauye saboda musulmi ne a yanayi abin ne su sai bayan rushewar gwamnatin rasha aka gano farnar da kaiwa musulunci da musulmi a wannan yanki wanda ko labari ba a ji sai bayan rushe wata aka gano to kowa ya ga yanzu abin da ake mutanen kekeniya, kashe su kawai ake saboda labaran ma yanzu su kansu masu ba da labarai yanzu a duniya sai sun shawarci Amurka mai za su faɗa kamar wani taro da Aljazeera suka kira na yan jarida a duniya waɗanda aka kashe an kashe yan jarida da yawa Iraki an kashe yan jarida da yawa a Afghanistan an kashe yan jarida da yawa a yankin Palestine to shine aka taro shin wannan sana'a ta aikin jarida da ake ta fama a duniya cewa a kare musu yancin su menene yancin a nan wani dan jarida yake cewa ta kai Afghanistan akwai lokacin da suka gaggawa sojojin Amurka guda 65 a ƙasa an kashe su sai kwamandan sojojin da yake kula da sojojin da aka tura na amurka a wannan yanki yake cewa daga yau ba wanda zai kara ba da labari sai mu mun ba shi labarin shi ya bayar ma'ana ba ka da iko ka faɗi abin da ta ji ko ka gani sai abin da suka gaya ma ko da kan kaga gawa tun a ƙasa sai ka ce nawa zan faɗa su za su gaya ma yadda za ka faɗa wannan ne yasa har yanzu ake rikici akan wani tafsir alloni wanda ya dinga ba da rahoto lokacin da ake yakin nan da taliban wanda dan jarida ne da yake aiki a Al yanzu haka yana kuku a a kasar Spain haka nan ya faru ga wani mai daukan hoto wanda har yanzu yana Guantanamo sai kawai su jefa ba bamai a inda yan jarida suke suke tare sun magana sai suke ai kuskure akai to irin waɗannan abubuwa da ba za ma ka iya sanin ne me yake faruwa a duniya ba dama ne ko ka gani da idan ka ne ko a rubuta ko kuma a faɗa to masu gani da idan kai ba za ka gani da idan ka ba dole wani ne zai gani to shi kuma wanda zai gani an ce ga abin da ya gani amma an ce kuma ya faɗa san abin da ya gani haka dole duniya ta shiga rudu ba wa Allah ne kada ya san irin ta'addancin da yake a duniya na kashe dan adam ga yankin Lubnan Lubnan cin Allah da 975 wannan kasa ba ta zauna lafiya ba sai alif da ɗari tara da tamanin da tara lokacin da suka yi wannan tsarin constitution din nasu sabo wanda ya bada dama aka raba mukamai akan addinai suka sake tafka wata tabar gaza suka gina wato tsarin mulkin kasar akan yawan addinan da ake da su aka ce ana da addinai daban-daban har guda goma sha bakwai sai aka gina akan cewa prime minister zai fito daga musulmi kunni shugaban majalisar dokoki dole ya zama shi'a sannan kuma mataimakin sai zama dan burus haka ne aka rarraba abubuwa din a ƙarshe ga abin da Isra'ila sai bayan an gina ƙasar an kashe miliyoyin kuɗi diyanin da aka yi na ba sasa na shekara ashirin da sai da aka gyara ƙasar lokacin hariri amma duk wani abu da ka na mai kyau wanda za a mora sai da Isra'ila ta gurguza kaso 75 daga ciki kirkiri ana kallo duniya suka ba su kwana talatin da hudu suka dinga gargaza ƙasa, wai kuma da sunan yaƙi da ta'addanci su isra'ila wanda suka kashe halal ne saboda yaƙi suke da ta'addanci to kun ga wannan abu yasa ba za mu iya cewa akwai cikakkiyar fassara a duniya ba game da abin da ya shafi ta'addanci sai ke cewa turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum za ku wato kuna masu firgita ko ku firgita makiyan Allah ku firgita makiyanku sai ce wa akharin min dunihim la ta'lamuna akwai kuma wasu daban da ba ku san su ba ibnu kasir yace lokacin da wannan aya ta sauka ana magana ne da wato banu quraiza waɗanda su suna gefen madina akwai kuma yarjejeniya da aka yi da su ana jin za su iya warware wannan yarjejeniyar ta afka musulmi imamu dabari kuma yace ana nufin munafikai waɗanda su suna cikin addinin musulunci amma barnar da suke masa daga ciki ta kusa ko ta fi barnar da ake masa daga waje yace to idan musulmi ba su da wani karsashi ba su da wani karfi da za a dinga jin tsoron su saboda mai tsoron da yake da adalci to shi yake da farjini in ka an ce farjini to mutum yana da ƙarfi amma ko baya aiwatar da ƙarfin akan inda bai dace ba sai mutane su dinga jin farjininsa don farjini so ne faɗa da tsoro wato kana son mutum amma kuma bai kai kuma a rena shi ba tare da sanda da ake masa shi ake kyau farjini to sai musulmi su zama masu farjini a duniya in suna da ƙarfi ita to sai ku firgita makiyanku ku firgita makiyan Allah da kuma waɗanda ba ku sani ba ma suna nan suna shirin afka muku in suka ga a shirye kuke to ba za su afka muku ba to kun ga wannan shine abin da yake faruwa yanzu a duniya to kasancewar har yanzu babu wani ta'arifi ya sa an kasa tantance wani aiki za a shiga cikin ta'addanci wanne ne ko ba za a shiga cikin ta'addanci ba idan mun ɗauka cewa ta'addanci ko da a ma'anar kalmar kawai yana komawa ne zuwa ga kashe mutum da tsorata shi da lalata dukiya ba tare da haƙƙi ba to in kace ba tare da haƙƙi ba to shi haƙƙin haƙƙin nawa haƙƙin na addini ko ba na addini ba in na addini ne kai a musulunce ne ka ɗauki ma'anar ta'addanci shi kuma a duniyance ne ɗauki ma'anar ta'addanci saboda rashin samun wannan mu a gurin mu yanzu babban dan ta'adda a duniya ita ce kasa Amurka da Isra'ila su kuma suna ga babban yan ta'adda a duniya su ne musulmin da suka yi riko da addinin musulunci suna duk wanda ya ji labarai Al Jazeera shekaran jiya suna magana kan cewa kasar Saudiya bayan an fito da taro cewa sun yadda za su canza tsarin aikin soja da aikin makarantu da tsarin makarantu a ƙasar su ya dace da irin tsarin duniya domin musulunci ya yi yawa a cikin aikin post a saudiya to sai suke cewa amma ita saudiya ta ba su tabbas cewa za ta yi gyare-gyare yadda za ta wato za ta kamar ne za ta ce ne ba wato za ta yi gyare-gyaren da zai dan sassauta mummunan kallon da ake mata a duniya na cewa wato akwai